de nombreux faits patents illustrent éloquemment la mauvaise foi du pouvoir en place quant à l'organisation des prochaines élections tsohon shugaban kasar Nijar kenan lokacin da yake jagorantar wani gangamin magoya bayan gamayar jam'iyyun adawa na ADR. Alhaji Muhammad Usman da ke matsayin ɗan takarar waɗannan jam'iyyu ya nuna shakku a game da tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 a bisa la'akari da yadda ɗan takarar jam'iyyar pendes tarayya mai mulki bazum muhammad ke ci gaba da riƙe mukaminsa na ministan cikin gida ba idan kwangilar haɗa kundin rajista da aka baiwa wani kamfani cikin yanayi mai cike da hazo in ji shi. La position actuelle du sieur Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre chargé de la tutelle des élections, président et candidat du parti au pouvoir. Ya Alhaji Muhammad Usman ya gargaɗi magoya bayansa da ma 'yan Nijar su tashi tsaye don takawa masu mulki birki a yunkurinsu na maimaita abin da ya kira magudin da ya dabaibaye zaɓuɓɓukan 2016. kuma a cewarsa aika gandu zakara mamba a kwamitin zartarwar jam'iyyar pnds tarayya domin shiga sahun alkalan kotun tsarin mulki alama ce da ke gaskanta wannan zargi. Nous devons refuser que le scénario de 2016 se reproduise. Shugaban kawancen jam'iyyar FPR Ibrahim Yakuba da ke cikin 'yan siyasar da suka halarci gangamin na gamayyar ADR ya yi na'am da kiran na takwaransa. 'Yan Nijar in suna son demokrasiya ta tabbata to kan mu ci gaba da kallon wannan ma'aikanta suna abin da suka ga dama. Mu yi Allah wadai da abin da suke kuma mu yi kokowa mu hana su. Da yake mai da martani akan waɗannan zarge-zarge na 'yan adawa. Sakataren watsa labaran jam'iyyar PNDS mai mulki Asmanu Muhammadu cewa yake. Ban sani ba in ba cikin wannan kwanaki ba yake da masaniya a maido sini karkashin minista na cikin gida. sini zaman kan take sannan ai shi wannan minista na cikin gida shugaban jam'iyyar minista ne kamar da bazum muna kwamiti na jagorancin jam'iyya wanda ake ma sen mu muka ce mun yi proposal shi shi san dan takarar mu 31 ga wannan wata za a yi kongare to mi ana sauri mun sani dole mutane su kace tun da bazum na akan da hankalin mutane ya tashi mun sani mm. gandu zakara abokan shi da ke university su suka bado sunan shi ya zan wakilin su to don me za a kalantar a ciki wannan dambarwa na zuwa ne a wani lokacin da ya rage watanni goma a je zaben kananan hukumomi yayin da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki ke gudana nan da watanni 22 masu zuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.